أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم أبو القاسم مصطفى محمد وعلى آل طيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرضه صاحب الأسر والزمان إن شاء الله لم أرى تفسير سورة الشورى دقا aya 24 am ya ku yaqulun naftara ala allahi kadhiba nan wannan ba gaba bane ci gaban magana ne amma dai lokaci ya kure mun muka bayana ko kuma daga na gaba ne ko 25 abubuwan da zai kabar tauba duk dai ci magana ɗaya ne ya da هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات shi ne تفعل da ke دكي كربان ga gabayinsa kuma yana afuwa ga munana kuma yana sanin abin da kuke aikatawa wa yastajibu alladhina amanu wa amilus salihati wa yaziduhum min fadli kuma yana ansawa yana waɗanda suka yi imani suka aikin kirki yana musu kuma ƙari daga fararansa wal na lahum azabun shadid kafirai kuma suna da azaba mai tsanani wannan kamar da nake yana da ta'alluki da abin da aka karanta baya na ayan mawadda wanda su wasu munafukai suka tashi suka ce lallai wannan ba aya bace shi manzan Allah ne ya faɗa a wannan wurin shi ne wannan ma'ayan bayan amai kulu na tara alallahi kadaba in yi ishe Allah ya hakim ala kalbi wa yanku batala batila wa yi haƙul haka bi kalmati hu alimu bi za ta to dangane da wannan cewa shi ke karɓan tuba ko da ke fassara mutlakin fasara ba tare da danganta shi da ayoyin baya da maganan da aka ɗauko ba zai zama ya nuna Allah ta'ala yana ba da labarin cewa shi yana karɓar tuban bayi ne wato Allah ta'ala ya san wanda suka tuba da gaskiya zuciyarsu wanda suka suka yi kulla alkawari a zukatansu na cewa sun tuba ya zuwa ga Allah ta'ala da dukkan sharuɗan tuba wato sun bar laifi sun yi nadaman wanda suka yi sun yi kuma ninya ba za su sake ba wannan shar'an tuba guda uku yin nadama ga laifi da barin laifi da kuma niyya da ikhlasi a zuciya cewa ba za a koma ga laifi ba to ya san waɗannan da suka tuba ɗin to irin waɗannan ne kuma yake karɓar tubansu ba wanda yake cewa ya tuba da fatan baki amma yana tsaya kan laifi ba a cikin hadisi almuqimu ala zambi wa huwa yastaghfiru kal mustazi mai miƙewa a zunubi yana yana istighfar kamar mai izgiri wato yana ƙara wani yana ƙara wani zunubi ne akan zunubinsa yana ƙara wanda yake ma girma ne yawa saboda yanzu kuma ya zama istizai yake wato izgili yake da Allah yana cewa na tuba yana yin laifi to amma a ruwaya wannan magana na da ta'alluki da abin da aka faɗi baya a cikin uyun uyun ahbar rida kenan daga Sayyidi shuhada alaihi salam yace muhajirun da ansar sun taru ya zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sai suka ce eh, ya rasulullah kana da ɗawainiyoyi na nafaka ga mutanen da suke zuwa maka na wufud ayarin mutane daban-daban da suke zuwa gare ka to wannan dukiyoyinmu ne ƙari akan kan jini namu da muka bayar ka yi hukunci yadda duk ka so ka ba wanda ka ga dama ka riƙe wanda ka ga dama to duk mun sallama maka dukiyoyinmu kenan sai Allah azza wajalla ya saukar da ruhul amin jibril kenan alaihi salam sai ya ce kul ya muhammad la as'alukum alaihi ajran illa al mawaddata fil qurba cewa ba na bukatan ku ba na lada na dukiyoyi ke abinda nake bukata kawai mawaddata fil qurba yani an tuwa du qarabati min ba'di ku kuso makusanta na bayana sai to bayan da suka fita sai munafikai suka ce ma hamala rasulullahi ala tarki ma aradna alaihi illa li yuhissana ala qarabatihi min ba'dihi wato suka ce manzo Allah bai bai ki karban abin da muka masa kayinsa ba sai domin kawai ya kwadaitar da mu akan makusantansa bayan shi in huwa illa shay'un iftara wannan dai ya kirkiro iftarahu muhammadun fi majalisi wato nan take muhammadu ya kirkiro na a majalisin sa wannan yana zan lokacin da muka kawo shi wannan sai kawai sai kirkiro ya ce ai kullu asalukum alaihi ajran illa al-mawdud wato ba da ba ba an saukar mashi ba dake wa kana zalika fi qawlihim adima wannan ko zance nasu yana da girma wato babban laifi ne babban laifi ne sun karyata annabi sun tume shi da kira Allah karya fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya am yaquluna tara قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم sai manzo Allah ya aika masu sallallahu alaihi wa aika masu yace wani abu ya faru ne sai suka ce i wallahi ya rasulallah waɗansu mu sun faɗi babban magana mu kuma ba mu so wannan magana da suka faɗa ba sai manzo Allah ya karanta musu wannan aya sai suka yi kuka kukan su yayi tsanani sai Allah ya saukar da wannan aya wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa yafu an sayyiati wa ya'lamu ma tab'alun to wato in mutum ya tuba daga wannan ya zo ya kyautata imaninsa Allah yana yafewa wa jibu ladina amanu wa amilu salihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum adhabun shadid har wala a majma duk maganan guda ɗaya ne a majma majma'ul bayan kenan na dabrasi daga ibn abbas cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa yayin da iso madina ya zan musulunci ke hukunci ansar suka ce a tsakanin su mu je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi mu ce masa ga dukiyoyin mu na ka yadda ka so da dukiya ba ba kunci gare ka ka ɗiba ka bayar ko ka hana bai da yi sai suka zo da shi suka zo wajen suka ga masa Sai sai ce musu kullu ma Allah sa'alukum alai ajran wannan aya ya karanta musu sannan yace wa qala tawadduna qarabati min ba'di yace abin da nake muna wajen ku so muku zantana bayana yayin da suka fita a wajen shi suna fahara min indi min indihi musallimi suna masu miƙa waya duk sun yarda sun sun miƙa waya ga hukuncin Allah cewa yanzu ba batun su ba da dukiya ba ne su so masu kusantarsa to amma na liqaulihi fa kharaju min indihi musallimina liqaulihi fa qala al munafiqu sai munafikai da jibin suka ce inna hadha la shay'un iftarahu fi majlisihi arada an yudhallilana liqarabatihi min ba'di suka ce to wannan fa wani abu ne da shi kirkiro nan take wato ba an saukar mashi bane shi kirkiro da shi nan take domin ya kaskanta mu ga makusantansa bayan shi ya zama wato mun zama mabiyan makusantan shi fa nazala al-am yaquluna tara ala allahi kadaba sai sai manzo Allah ya aika zuwa gare sai karanta musu sai suka kuka kuka mu tsanne wannan yayi kama da wancan ruwaya to sai Allah ya saukar da wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadi al-ayat sai ya aika masu ya masu albishir da wannan bayan sun tashi kenan aka aya ta zuku sai ga musu sannan kuma sai ga wannan ayan wa qala wa yastajibu alladhina amanu wa hum alladhina sallamu liqawlihi Allah yana karba ga waɗanda suka yi imani su ne wanda tun farko ba ba munafikan ba wanda tun farko yayin da manzo Allah ya faɗi wannan magana su sun sallama a cikin kafi daga imam bakar alaihi salam dangane da faɗin a ta'ala wa yastajibu alladhina amanu ya ce almu'minu kai ce huwa almu'minu yad'u a fihi bi zahar al-ghaibi fa yaqulu lahu al-malaku ami wa yaqulu al-azizu al-jabbaru wa laka mithla ma sa'alta wa qad atitu ma sa'alta lihubbika iya a wannan ruwayan ah, imam bakir ya ce wannan ah, wa yastajibu amanu addu'an mumini ne ga dan uwansa mumini a boye wato ba ba a gaban muminin ba ke da zaharar gaibi kenan dan uwanka mumini kai masa addu'a bayina kai tsakaninka da Allah kenan ka daga hannu ka ce Allah kai mawa na kaza na alkhairi to sai <coughs> yace sai mala'ika ya ce amin ya ta amini ga wannan addu'a ta mumin sai kuma Allah azza wa jalla shi kuma ya ce walaka mithlu ma sa'alta kana da shi kai ma kana da shigen abin da ka roƙa ma dan uwanka kai ma za a baka wa qad ataitu ma sa'alta li yuhibbika ya kuma abin da ka roƙa mashi shi ma na bashi saboda son da kai masa a cikin majma harular daga annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce wai ziduhum min fadlihi ash-shafa'atu kun ba ya ce bayan ma ya wayastajibu ladina amanu ba eh, an samu su bayan an samu su sannan kuma sai ce bayan su eh, wayastajibu ladina amanu wa amilu salihat sai ce wai ziduhum min fadli bayan an son kuma ga wani ƙarin falala a ruwaya nan sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ce ash shafa'a ceto liman wajaban lahun naru man asana ilaihim fi duniya na wanda wuta ta wajaba a kansu na wanda suka kyautata masu a duniya wato kanan wato aba mumini kenan ceton <coughs> wanda wuta ta wajaba mashi saboda shi kuma yana ganin wannan ya kyautata masa a duniya sai ya cece shi kamin ƙari kenan ƙarin falala kenan ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير da a ce Allah ya shimfiɗa arziki ga bayinsa, wato mana ya yalwata da a ce ya yalwata musu to da sun yi shishigi a ƙasa sun ƙetare iyaka amma yana saukarwa gwargwado na abin da ya so daidai gwargwado shi Allah ta'ala mai ba da labari ne kuma mai gani wato ya san halin da bayan suke ciki kuma yana ganin su inna hu bi ibadi la khabirun bas yana sanar da abin da suke yi kuma yana ganin abin da suke ciki saboda haka ya san ina ne ya kamata ya yalwata ina ya kamata ya kuntata wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmata shi ke saukar da girgije ma'ana ruwa ke ruwan sama gais asalinsa daga kalman eh, eh, bidan taimako ne wato idan mutum yana cewa algawuf a yana so a taimake shi kenan saboda masu roƙon ruwa suka rika cewa algautar gauta sai ya zama ana ce ma ruwan ma in ya zo gai ya zama ruwan sunansa taimako girgije sunansa taimako ruwan san ma sunansa taimako saboda mutane suna fari mai sukan yi sukan bi taimako a kawo su ruwa to sai ana ce ma girgije hakan ana ce ma ruwan sama ma hakan gai to shi ke saukar da ruwan sama ma'ana bayan mutane sun yanke kauna kuma shi ke yaɗa rahamarsa kuma shi ne wali wato wanda ke jibintan al'amura yake yake rarrabo yadda ya dace abin yana hannunsa ne kuma shi ne hamid abin ayaba Allah ya shimfida arziki ma'ana ya yalwata ga bayansa da sun yi shishigi ma'ana da sun yi girman kai da sun yi fasadi da su a doron ƙasa saboda yawan arziki amma sai yana saukar da arziki daidai gwargwadon bukata wato kenan kaga arzikin da ake saukar ma bayi ainihin daidai gwargwadon bukatunsu ba a saukarwa fiye da kima kuma ba a ba a takura musu ba suka rasa abin da suke bukata wannan ya nuna arziki da Allah ke saukawa na bayi daidai gwargwadon bukatarsu bayi ma'ana duk cikan mutane mutane ana saukar musu da da ruwa ana tsirar da tsiro ana rabon arziki amma daidai gwargwadon bukatan mutane din inda a ce ya yalwata musu za su shi za su sai su yi ta girman kai su yi wa'insu abubuwa na isa kamar yadda muka wasu wasu mawadata suka yi ba don sun wadatar ba sai domin sun kwace wadatar wasu don eh, amirul ya kafa hujja da wannan aya na cewa ainihin da Allah ya faɗa haka ya nuna kenan akwai arziki wadatacce ga kowa da kowa in ka ga wani ya rasa wani ya cakin wani in ka ga wani baya da shi to wani ya haƙƙin wani ne wani ya ɗauka ya laifa wanda suka a yarwan arzikin ma wasu sun wanda suka suka shishigi sukan wanda suka shishigi din kakan zaka ga suna wasu abubuwa wanda suka irin na girman kai din da ake cewa da bayi suna al'amur ya wadata da sun alal misali akwai wasu da sukan yi ma wurin da suka gona su yi bayan gida sai su yi shi na zinari wanda ba bukatan hakan abubuwa wanda yake to dukiya ta yi musu yawa ko kuma su ce za su share bayan gida da takarda mai daraja ko wani abu ko wani nau'i na abinci eh mana saboda to shi shi ke to da yake arzikin ya daidai gwargwado ne sai ya zama mutane in aka raba kowa zai samu in kaga wani ya ɗibi fiye da kima to ka tabbatar na wani ya rasa ke nan yana cewa arzikokin mutane duk da ko mutane sukan bi arzikin ne sawa'an suna noma ne ko suna eh, kasuwanci ne ko duk da arziki ne wanda ake raba musu to akwai ruwayoyi da yawan gaske dangane da al'amarin eh, lauba sallallahu rizqa ah, tafsirin ummi daga imam sadiq alaihi salam yana cewa ah, da a ce ya yi haka nan ba ne ba da a ce ya yi rota ko su ma a abin da ko za su yi na fa'alu law fa'ala da fa'alu da ce ya yalwata masa arzikin da ko zun yi wannan shishigin walakin ja'alahum muhtajina duhun ila ba'd sai yasa su mu bukata ga juna yawa sai yasa wannan yana bukata wannan yana bukata wannan wasta'abadahum bidhalik ya kuma bautar da su da wannan wato kasantuwan mutane mabukatan juna ne walau ja'alhum kulluhum agniya labagaw da yasa su duk cikin sun wadata to da sun shishigi sai ya zama ba wani wanda ya wadata da kansa ke wannan fasara ne mai kyau ne imam as-sadiq ولكن ينزل بقدر ما يشاء قال بما annahu أنه fi dinihim wa ودنياهم wato yana saukar da daidai gwargwadon abin da ya so wato na abin da ya sani shine da zama maslaha gare su a addinin su da duniyar su inna hu bi ibadihi khabirun basir a cikin hadisi kursi a cikin hadisi kursi inna min ibadi man la yusihuhu man la yuslihuhu illa al-gina wa law la afsadahu wato wannan Allah ta'ala yake cewa daga cikin bayina akwai ba wani wanda ba abin da zai gyara shi in ba dukiya ba inda zan talauta shi zai talaucin zai bata shi sai lalace dukiya ne kawai kuma shi dai wa inna min ibadi man la yusluhu illa al-faqr walau aghnaytuhu la afsadahu a cikin daga cikin bayina kuma wanda ba abin da zai gyara shi in ban da talauci in ko na da a ce na wadata shi wadata za ta bata shi Wazalika zalika inni udaddiru ibadi li ilmi bi qulubihim nake kire al'amarin bayina saboda sani na da zuciyarsu wato kenan Allah ta'ala ya san yadda shi ya fi sani halin da bayi suke kenan saboda haka sai musu abin da ya daidai da su a cikin irin wannan shi maharula a tafsirin kummi din ne dai ya ce daga imam hassan shi kuma bin ali ya ce a hadisi mai tsawo bayan ya je wajen sarkin rum wannan jin mun karanta wannan da tsawon shi aiko an tuna an tuna mun karanta wani hadisi mai tsawo wanda ah, sarkin rum ya bukaci muawiya da amirul mu'minin su aika da 'ya'yansu shi Mu'awai ya tura yazidu uh, shi kuma amirul mu'minin ya tura ɗansa hasan to wannan dogon bayanin cikin tambayoyin da sarkin rum ya mishi bisa abin da yake dubawa wanda ya gani a rubuce a linjila ya tambaye shi to a ina ne arzikokin baye suke ya tambaye Yazidu bai amsa ba sai ya tambaye imam hassan sai ya ce eh, arzakul kala'ike fi sama'in rabi'a tunzalu bi qadarin wa tusadu bi qadar an tuna mun karanta wannan a dogon wannan can dogon hadisi yace arzikoki na sama ta hudu ne ana saukar da su daidai gwargwado ana kuma ah, yalwata a daidai gwargwado a cikin majmu'ul bayan ah, Anas ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi daga Jibril daga Allah azza wa jalla Allah zikiru wannan shi ma hadisi ko sun cikin irin wannan muka karanta a yanzu inna min ibadi man la yusuhu man la yusluhu illa thiqab walau sahatuhu la afsatu wannan muka karanta yanzu nan la yusluhu illa illa al-gina ko ولو أفقرته لأفسده وأنكم ولا يصلوا إلا إلا الفقر law agnaitu wala afsaduhu to wannan ko sai ci gaba ya yi ruwan nan dama mai an yanko ne wannan ma ci gaban wannan inna min ibadi man la yusrihu illa saqam a cikin bayina akwai da ba abin da zai gyara shi sai ciwo walau sahahtu la afsadahu da na bashi lafiya da rashin lafiyan zai lalata shi kila inda inda in wani wani wani ainihin yana da rashin lafiya amma da yana da lafiya da da abin ya yi muni so rashin lafiyan ainihin masha Allah ya zama shi alheri wa inna min ibadi man la yusuhu illa siha walau asqamtuhu la afsadu daga cikin bayina akwai wanda kuma shi kuma ba abin da zai gyara shi sai lafiya inda na in na samu shi rashin lafiya kuma zai bata shi shi rashin lafiyan ke wa inna min ibadi man la yusrihu illa al-ghina wannan shine muka karanta wala abqartu wala afsadu wa inna min ibadi man la yusrihu illa al-faqr wala illa al-faqr wala aghnaytu wala afsadu wa dhalika anni udabbiru ibadi li ilmi bi qulubihim wannan nafsul hadith ne illa ya ka kara da hadda lafiya da rashin lafiya to kuma a cikin jawami'ul jami' sunan littafin jawami'ul jami' inda yace fassaran bi kadarin yace ai bi takdirin a cikin hadisi akhwafu ma akhafu ala ummati zaharatal zaharatar duniya wa kafarataha a cikin hadisi manzo Allah yana cewa ma abinda fi jin ma ah, al'umma ta tsoro shine furen duniya da yawanta wato kenan eh, idan idan wadata ne wadata ya fi wahalan eh, mutum ya zama ya ci jarabawa jarabawan wadata ya zama ya yana da wadata bai girman kai ba yana da wahala galibin mutane in sun wadata yana zama masu fitina ko da ke kuma ba mai son talauci kam lalle ba mai son talauci amma kuma wani lokaci gara shi da wadata ainihin amma akwai hadisi mai tsawo shi ma kisan cewa mutane suna da labari a madina lokacin dukiyoyi sun fara zuwa suna da labarin an kawo dukiya daga baharai bayan isha an zo da dukiya mai suna ganin ake sun sokewa saboda haka sallan subahi masallaci shi cika makil ana tsammanin bayan sallan subahi annabi zai raba da ya tashi sai aka ga kama hanya zuwa gida sai mutane suka bi shi uwu sai waye waye ya dube su sai ce ko kuna labarin an kawo dukiya daga bahrain ne kuwa sai ce eh eh, eh dama wato ke sai ce to ba ni ba talauci nake jin muku tsoro ba wannan al'umma dukiya nake jin muku tsoro domin fitinan wanda suka kasance kafin ku ya kasance a dukiya yayin da aka shimfiɗa masu duniya sai suka dubebe ta sai suka halaka to kaga eh, yalwa yalwan dukiya da kuma rashin dukiya duka dai jarabawoyi ne amma wani wani ne ta sauƙin ciki yawa rashi ya fi saukin shi wadatan yakan sa girman kai sai nadira kamar yadda ya zo a hadisi kusa wani idan aka wadata shi shi ya fi mashi kyau wani kuma rashi eh, rashin wadata shi mutu ba to wannan wannan mun sha karanta shigen irin wannan cewa Allah ke raba arziki yawa wanda kuma yake ganin ba haka ba in in ya nishaɗu muna iya tambayin shi kana son ka zama biloniya ya ce eh sai mu ce to zama man ko Allah bai yarda ba ka ce biloniyau ka biloniyanci mu gani ko ba ka bani to ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير daga cikin ayoyin Allah akwai wannan halittar sammai da ƙasa da abin da ya yada a cikinsu sammai da ƙasa ɗin na ma abubuwan da ke rarrafe su ne daba duk abin da ke da rai eh, ko ma wani iri ne ana ce mashi dabba amma galiba dabba mai motsi kenan domin eh, a cikin nau'o'in abu masu rai hadda tsire-tsire tsire-tsire ma ana ce musu masu rai tsiro ba yana da rai ba tun da yana girma akwai eh, abu mai rai shine wanda yake Eh, yake karban girma saboda haka tsiro ma yana da rai to amma akwai yadda masu man ɗinki sukan cewa mutu a rukun bil irada wanda yake motsi da in ya ga daman ya motsi to shi kuma shi ne dabba eh, namin rukun bil irada yana girma duk abin da ke girma mai rai ne kaga itatuwa ma na girma to mutu a rukun bil irada fa itatuwa na taharuki da irada ba su yi na suna motsi amma ba da irada ba in ka duba ma yanzu da ake iska za zaka ga yana karkada musu da shi ba ba sun ga dama ne su motsa ba amma kaga mutane mutaharriki na bil irada da suka je ruwa ya zo kwane ke tashi ya je shiga ruwa ga su suka ga damar su tashi ke ko ba ka bin to shi mutaharrik bil irada shi ake ce madabba daga eh, eh, daga motsi da bibi dabba ma'ana ya ya yi ma cewa rarrafe da hausa ma'ana ya yi motsi da kansa to shi ne shi halittar masu rai ma'ana masu rai masu motsi to sai mu ce masu rai masu motsi wannan aya aya ce ta Allah wannan ya haɗa da kaga mutane kenan da dabbobi daban-daban na gida da na daji da tsuntsaye da kwari da tsutsotsi ga sanin duk abin da ke motsi du'ayoyi ne na Allah wa huwa ala jam'ihim idza sha'u qadir shi a wajen tara su in ya ga dama mai iko ne eh mana eh, mai iko ne tunda har ya yin su ya san kansu ya san kowannen wani mutum ya zo wajen imam Jafaru Sadik ya ce ka ce Allah kawai yake halitta sai ya ce eh sai ya ce ai shi ma yana yin halitta ce wani mutum ya ce ajib kana halitta ya ce wa halitta sai ya tara wa'insu abubuwa ko sukari ne ya matsa da ne ya aji a wani wuri suka sai tsuntsaye suka bayyana sai ya zo ce to ka gani gashi shi ya tsutsu wai shi ya nan tsutsotsin to sai imam jabar sa ya ce mishi to cikin tsutsotsin na akwai maza akwai mata nawa ne maza nawa ne mata zai ji <laughs> alai alon ban kalaka inda shi ya halitta ya kamata ya sani ko ba ka bane sai ya shiru ashe kaga ba shi ya halitta ba wani ne ya halitta don ka tattara wani abu ka aje ka tsamin fura ka ta koma tsutsotsi ba ka yi tsutsa ba ke ko ba tsoro kai dai Allah mai halitta shi ya halitta to shi ya san kan ganin halitta ya san waɗanne ya san ne wanne ne wanne da Allah ko wanne yake ci to tunda ko haka nan ne to in aka ce zai tattara su fa gobe kiyama zai tattara halitta wato kaga ba ba a ce maka komai da komai an ce mutane za a dawo su mutane za a dawo da su ranar kiyama a tara su a yi musu sabi to wanda ya iya halittan su dawo da su shine gagara wanda wanda abin abin da yafi ban mamaki shine halittan su ko dawo da su wanda yafi ban mamaki halittan su yafi ban mamaki tunda a ya samar da su daga rashi wato wannan ya ishe ka ishara akan cewa akwai kiyama ballan tana ma samuwa ma kansa eh, ainihin aya ce akan cewa akwai kiyama domin kuwa in har muka tambaye ka ka wa'in wa'annan abubuwan samu ne ka ce ka da abu ba ya samar da kansa ka ce saboda haka wani ya samar da su ka ce wa ya samar da sama da ƙasa kana ganin cewa wa'in suka samar daban-daban ko ko ayoyin samuwan ya nuna maka wanda yake ɗaya samuwa ya nuna lalle ka kanka ya nuna mai mai yin shi ɗaya eh. saboda da suna da yawa da komai ya wargaje don hakanan ne yanzu ana nan ka tabbatar da cewa yanzu halitta wani ne yake sai ka ce eh, lalle wani ne to sai aka ce to zai tsara sai ka ce ai ba zai yi ba ya zai tattaro su to sai a ce musu baka to ai kuwa idan mamaki kake ya kamata kai mamakin samar da su ba dawo da su kuma tun da kai mamakin samar da su ba to ya kamata kai tunani a ƙashin kanka hankali bai nuna maka cewa in har an yi wannan halitta an yi ne kawai in ya in abu ya mutu ya baje an gama kenan cewa wannan kuma ba ya adalci ba kuma ya nuna shi wanda ya halitta ba ya da hikima dun abi ya tsora shi ba bisa hikima duk halittar da ka gani komai nizamin da ka gani akwai hikima amma kuma cewa ba za a tashi ba ba hikima ya nuna ba an yi halittar ba dalili ba hikima ce saboda za ka ga wasu sun yi zalunci sun wuce da zalunci su wasu an zalunce su kuma an wuce in ya zama karshe kenan sai a ce to mai halittar bai sa hikima cikin al'amuransa ya kamata in yana nufin wannan rayuwar ita kenan ya kanta kenan to kowa da kowa a bashi dama daidai wani ne a ba su a ba kowa bai ɗaya shekaru ɗaya na rayuwa da kuma jin daɗi iri ɗaya ta wani. in ku har ba a yi haka nan ba har aka daƙila rayuwar wani ko aka ci da haƙƙin wani aka ce kuma shi kenan to halittar ya zama bai da ma'ana kuma wa ya zuba lamuna ya ce wa ma'aima ya zama zalunci wanda ya halitta ya zama ya zama azzalumi tun da ya wannan aiki mara hikima ya sa wasu suka cuci wasu kuma ya ce shi na an gaba to kuma da wannan hujjan cewa ka san cewa an samuwa wani ne samar ka san kuma lalle ta taro abin da ya halitta domin hizabi da in ba ya haka nan ba ba hikima a halitta ne ba ma kawai ba hikima ba ne bilhassil ma an yi zalunci ne a halitta kuma Allah ba ya zalunci wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kaseer wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala duk abin da ya same ku na musiba to abubuwan da hannuwanku suka aikata ne abin da kuka yi ne ja muku na ya ce ainihin wannan aya a sarari ta nuna cewa zalunci da bu'us da za'ab da ihtab Eh, na nizami ne ja'irci da barna wato wa'annan sun zo daga barna na nizami wato in ka ga in ka ga zalunci ka ga wahala da rauni da karkata da ire-iren wa'annan to ya zama sakamakon nizami ja'iri ne ba daga aikin Allah ne ba ba kuma aikin shari'a ne ba yawwa wato kenan eh, idan kaga idan kaga wata musiba ta auku ba yana nufin dama ainihin kenan an shirya ta auku ne ba kenan wato aikin hannun mutane ne aukar da shi akwai shigen irin wannan a cikin suratul rum zaharar fasadu fil barri wal bahri da ma kasabat aidin nan fasadi ya bayyana a tudu da ruwa saboda ayyukan mutane wato abubuwan da mutane suke aikata shi ke sabbaba irin wa'annan eh, masa'ib da suke aukuwa a cikin nizami eh, to muna iya cewa musibobi iri iri ne akwai musibobi samawiya da arabiya akwai kuma na aikin mutane wanda mutane suka aikata kamar misali eh, samawiya a ce ruwa ya yi karanci ba ruwa ba isa shi saboda haka ba sami isasshen shuka ba ko kuma arziya ƙasa ta yi girgiza ko ta yi zaizaya ko ire-iren wa'annan musibobi samawaya da arziya ko a ce ruwa ya barna ko farin ɗango sun bayyana saboda haka yanzu da wannan shekarar sai aka sami ƙarancin abinci aka sami yunwa Masala. to akwai kuma wanda yake sakamakon <clears throat> waɗansu sun tattara dukiyoyi sun ɓoye farashi ya hauhawa ko an rasa 'yansu abubuwa ko an kwakwashe an kai wasu ƙasashe an sayar gida sun rasa ko kuma waɗansu sun zo da waɗansu abubuwa sakamakon sun yi cututtuka sun auku kamar wanda abin da mutane suke ce mishi polo ɗin daga ido ya yi ja sakamakon ainihin eh, mutum idan shi ya ji abu eh, ya ji ƙwayansu eh, makaƙi da suka sa a iska matsala to kaga duk wannan aiki dai ne na mutane ga sunan akwai ayyukan mutane kai tsaye to abin da muke cewa shine hatta ma wayannan samawaya da ardiya din suna aukuwa sakamakon aikin mutane domin sakamakon aikin mutane na iya sabbaba ah, hadda ambaliyar ruwa kamar yanzu yawan ruwa da ake samu an zo da ba a saba yawan ruwa ba da zafi da ake samu sakamakon Inda ba a saba mu matsanancin zafi ba an ce saboda zafafan yanayi ne masana'antu a kasashen da ake cewa sun ci gaba suna ta aikawa da zafi a sama wanda yake sa ainihin eh, kariyan da ke kare sama daga zafin rana yana yagewa saboda haka zafi na zuwa ya tafar fasa teku kuma ruwa ya yawa a sami ruwa mai yawan gaske a wani ina ma inda suke ma wannan da can ke zuwa musu ba sai a huta amma bin takaici sai kuma ya je ya kai nan wani wuri inda ba su suka yi ba to kaga wannan aikin mutane kenan ko to waɗannan masa'ib daban-daban da sukan auku sakamakon eh, aiki ne na mutane wannan shine haka ya fassara shi eh, kuma ku ba gagarau ne ba ne ba a ƙasa ba kun fi ƙarfin Allah ba ne kuma ba ku da wani mai taimakon ku in ba shi ba mai jibantar al'amarin ku dangane da wannan <clears throat> akwai uh, ruwayoyi daban-daban dangane da fassarar wannan a cikin kafi daga imam sadiq alaihi salam ya ce zuban jiɗi ko tuntuɓe da dutse ko karo da ƙafa da wani abu ko kuma dukan sanda kamar mace da mutum ke tafiya a yan itatuwa da wani irin yan itatuwa nan ƙanana su ɗan daki mutum to baya aukuwa sai sakamakon zunubi duk da kuma Allah yana ya fi da yau wanda Allah ta'ala ya gaggauta ukubansa a duniya saboda zunubinsa to Allah ta'ala bisa karancinsa gobe kiyama kun ba zai komo da ukubansa gare shi ba raya bayan yi masa ukuba a duniya karawa cikin kafi da kuma tafsirin kummi daga imam sadiq alaihi salam da yake cewa an tambayi an tambaye shi aka ce ara'aita ma asaba aliyan wa ahla baitihi min ha min haula'i min ba'dihi a huwa mimma kasabat aydihim wa hum alu baiti tahira almasumi aka tambaye Imam Sadiq to abin da ya sami Ali da mutanen gidansa daga wayannan mutanen kire yana wayannan mutanen masu masu mulki to sakamakon abin da hannunsu suka aikata ne su ahlul a alhari su kuma ahlul eh, tsarkaka ne masumai فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتوب إلى الله ويستغفره في كل يوم وليلة مئة مرة من غير ذنب ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wa yana neman gafaran ubangiji sau ɗari kowace rana ba tare da ya zunubi inna الله يخص awliya'ahu بالمصائب ليؤجرهم عليها من غير min الله Allah yana kebance waliyansa masoyansa wanda yake bayansa da musibobi dun ya ba su lada ba domin sun yi zunubi ba yawa dun dun karka ji wannan an ce duk abin da kaga musiba ta samu zunubi ne ka ce to ne ke to na amma sabamin su bin musibatin bai ba maka sabat aidikum haka ne amma kuma akwai musiba da Allah ta'ala kan sa mu bawa don ya ɗaukaka darajar ba domin ya yi zunubi ne ya a cikin majima daga Ali alaihi salam yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa ali ya ba da labarin aya a wace a cikin littafin Allah ita ce wannan aya yace ya alimamin hadashi audin aw naqbati qadami illa bi وما wa ma عنه في الدنيا فهو fa من aqrabu min an فهو fihi من huwa aqrabu فيه an yauda fihi yace wani wani hadashi shine hadashi kamar wani abu ya dan soke ka ko ya dan buge ka ba ko da ba da sani ba kamar kana tafiya reshen wani ganye ya dan mangare ka shine kamar hadashi hadashi ud ko na naqbati kadam tuntube kai karo da wani abu ko gwangwanin madara ya tafi can can a buge shi to sai sakamakon zunubi kuma Allah yana afuwa wato ya fi maka wani zunubi kamar da yakan zo kuma a sigan eh, tunkuɗa musiba wata musiba babba an rubuta za ta same ka kamar za ka yi karo da mota sai ka yi tuntuɓe da gwangwanin madara sai ya tafi can shi kenan ba dai ka yi karon ba to ka gani duk dai karo ne da karo da mota da karo da gwangwanin banda amma wannan ya tunkuɗa wancan to kuma Allah ta'ala yana karimcinsa ya wuce a ce ya yi maka uquba a duniya ya yi maka alayar saboda karimcinsa ma'ana ko da ya mai da ko da ya kankare maka zunubi da yin tuntuɓe to gobe kyamakon ba za a yi maka hukunci a kai an gama ya ce wa ma aqaba alaihi bid dunya fa huwa adal min an yusanniya ala abdi kuma abinda ya riga ya masa ukubansa a duniya to saboda adalcinsa ba ma za a za a yi togo da shi gabawa ba wato a ce mashi to ai an maka kaza kaza an dai wannan ya wuce kenan arwala dangane da ma asabukum min musiba dangane da ma asabukum min musiba ne akwai wannan labarin sananne dangane da imam imam ali zainul abidin ali bin al-husayn da aka bayan da bayan waƙen Karbala da aka yi su gaban Yazidu sai shi Yazidu yake ce masa ya Ali me kaga abinda kaga abinda Allah ya yi da iyalan gidansu ko sai ya ce ya Ali in je Yazidu ma asaba min musibatin fa bima kasabat ma asaba min ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum je da ya gama Ali bin Hussein wannan musiban da ya same ku kashe ubanka da duk ɗazanin gidan ku ko to bai ma ka zabar aiki abinda ku suka aikata wato ku kuka ja kanku Allah ya kama ku da laifin ku ne ya hore ku قال علي بن بن الحسين عليه السلام كلا ما هذه فينا yace ina wannan ba gare mu ta sauka ba ba wannan ba da mu take magana inna ma nadaratina ma a min musibatin fil ardi wala fis samai illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika ala allah yasir likay la ta'asaw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum yace to mu dangane da mutu sabuwa a ah, wani wani ana cewa ita wannan aya ma asabakum min musibatin ta sauka akan azzalumai ne na'am wanda dai zunubi shi ma azalumai ne zunubi ko ɗan ƙarami ne ko ko makaruhi ne ka aikata kai a zalumi. azalumi mallaka babban zunubi ko ko makaruhi karan ka aikata kai a zalumi. ka zalunci kanka da aikata ne saboda haka in Allah ya ya ji tausaya maka sai ya sa maka wata masiba ya kankare maka wannan laifin don kare maka hukuma gobe kiyama ko ba lura ba to amma su masumai wanda ba su yin laifi ko makaruhi ba su hatta tarkul aula ba su yi ballantana ma makaruhi to su idan musiba ta same su to ba bai ma kasa ba aidini ba kowa lura sai ce mu wanda ta sauka dangane da mu ma a min musibatin ne fil ardi wala fi samai illa fi kitabin min qabr min qabl an duk abin da ya samu na musiba a cikin littafi wato rubutacce kenan a cikin littafin yake rubutacce tun kafin ma mu fare ta kafin musibar ta samu inna zalika ala Allah yasir a wajen Allah wannan sauka ne Allah ta'ala ya san komi ya san abin da zai auku wannan kuwa sawa'un abin nan zai auku sakamako ne na musiba samawiya ko ardiya ko ijtima'iya na mutane biyan san. tamaman kamar yadda masu hasashe suke yi yanzu eh, masu hasashe sukan ce za a yi ruwan sama kuma zai za a yi tsawo ko kuma za su ce daidai wuri kaza kuma daidai ruwa zai tsanani ran kuma rana za a yi zafi matsananci zai ke digiri kaza su me yasa suke ba da labari saboda imarat da suka gani abu alamomi da suka gani wanda ya nuna ka wanda ya haka kuma masu nazarin tattalin arziki za su iya cewa za a sami inflation ko sashi ko darajar naira zai wargaje ko a amurka ko to shi ma kaga kaga sun sun ba sun ba da saboda ganin abubuwan da suka sani suka ce zai iya ba to Allah ta'ala ba masanin komai ya san duk abin da zai faru sawa'un wannan ah, yin mutane ne ko kuma sakamako ne to wannan shine ba da labarin wannan duk abinda musiba ta ya faru dama rubutacce ne an riga an san zai auku saboda haka kuma Allah ta'ala ya ga muku wannan ne duka ila ta asau alama fataku to sanu za mu zo ga wannan a suratul hadid insha Allah don kar ku yi bakin cikin abin da ya kubuce muku abin da bai same ka ba kar ka wani baki ci da mu ba zai same ka wato wani alkhairi kenan kaga baka ya kubuce maka ku samu wala tabrahu bima atakum ko kar ku farin ciki wato ta kama ke kama da abin da kuma ku samu wannan kuma ka sani daga Allah ne sai ce fa nahnu alladhina la na'asa ala ma fatana min amri dunya wala nabrahu bima usila inji imam Zainul Abidin yace to mu ne waɗannan da ba ma bakin ciki akan abin da ya kuɓuce mana na abin duniya mu ne kuma waɗannan da ba ma ƙinƙaho da abin da aka ba mu har wala yau daga imam sadiq da da da da isnadi mai tsawo daga amirul mu'minin alaihi salam ya ce mai ruwan ya ce na ji amirul mu'minin yana cewa inni uhaddithukum bi hadithin yanbaghi li kulli muslimin an yu'iyahu zan gaya muku wani hadisi wanda ko musulmi ya kamata ya kiyaye shi kuma akbar alaina fa qala sanai fuskanci mai kima ma aqaballahu abdan mu'minan fi hadhihi ad-dunya wa afa anhu illa kana Allahu azza wa jalla amjadu wa ajwadu min an ya'uda fi uqubatihi yawm al-qiyamah wato ka rike wannan Allah ta'ala bai taba ma bawa uquba a nan duniya ba bawa mumin uquba a wannan duniya ba ko ya yafe ya yafe masa ba sai Allah ta'ala ya zama kuma ya mafi ta goma shi da baiwa da karimci akan ya koma ga wannan hukuma ranar kiyama wato in yi musu hukuma nan duniya ba zai masa ba wa ma satarallahu ala abdin mu'minin fi hadhihi dunya wa afa anhu illa kana Allah ajwada wa amjada wa akrama min an ya'uda fi uqubati yawm al-qiyamah ba kuma Allah ta'ala bai saba suturce ma bawa mumini a nan duniya ba sai ya zama ya fita goma shi da karimci a kan kuma ya masa ukuba gobe kyamma wato kama a cikin sha'abaniya lau eh, arata hawani da lau arata falihati eh, cewa da ainihin Allah da kana so ainihin tun farko Ah, walakanta ni da baka shirye da ni da kuma kana son ka tozarta ni ne da baka suturce min ba wato kenan Allah ta'ala ya suturce maka ya yafe maka to gobe kyawawa zai kuma so ya fallasa ya suturce ya yafe yake ni ko ka gani sannan kuma sun maƙala yabtali Allahu almu'mina bil baliya fi badanihi aw malihi aw ahlihi Allah yana yana iya yakan jarrabi bawa mumini da, da musiba a jikinsa ko a dukiyansa ko a iyalinsa sannan ya karanta wannan aya wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kaseer dangane da wannan ne wani lokaci na kan karatun mu kada ya fita karatu amma dai rayuwar na da na da daɗin gaske a cikin littafin da ake ce mahisal eh, a cikin abin da amirul mu'minina alayhi salam ya sanar da sahabbansa babi ɗari na abin da yake kyautata mu musulmi addininsa da duniya ɗari to daga ciki ga wannan an dan yanko dan mana ciki dare hudu ko daya maji yace tawak tawak tawak zunuba kama nakbatun wala naksirun in illa bi dhanbin atal hadashi kenan wal kabwata wal musibati ku ji tsoron yin zunubi ku ji tsoron zunubi wato ba kiyaye yin zunubi ko da karami ne domin duk wata masiba da ka samu ko da ko hadashi ne ko kabwa ko wata masiba kamar cikin misalin da muka faɗi ko ko tuntuɓe ko wani abu ya taɓe ka ɗin ko ka ɗan jikin ka ɗin ko wani iri ne duk koma ne ne ko ta wayan arziki sai dai sanadiyar zunubi qala Allah ta'ala fa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kafu to kuma yace wa awfu bil ahdi idza ahadtu kuma ku cika alƙawari in kun yi yace fa ma zalatin zalan ni'matun wala nazaratun aishin illa bi dhunubin ishtara ishtaruha ishtarahuha inna allaha laysa bi dhallamin lil ni'ima ba ta gushewa ko wani wadata ya gushe mu mutum ko ainihin daɗin rayuwa ya gushe ma mutum sai ya samu makamakon zunubin da ya aikata domin Allah baya zaluntar bayi walau annahum istaqbalu dalika bid'a wal inabati lama nazala da ce kuma bayan sun laifi sun fuskanci Allah da komawa gare shi da addu'a da musiba ba za ta sauka ba walau annahum idza nazalat bihim niƙam wa zanat anhum ni'am. فانزعوا إلى الله عز وجل بسرء من نياتهم لم يهنوا ولم يسرفوا لا أصلح لكم كل فاسد ولا رد عنكم كل فاسد da kuma a ce mutane yayin da ni'ima musiba kenan ta sauka musu kuma ni'ima ta gushe musu da a ce sun magiya ya zuwa ga Allah azza wajalla da gaskiya da gaskiyar niyya kuma ba su raunana ba ba su arna ba da kuma Allah ya gyara musu duk abin da ya lalace kuma ya dawo musu duk abin da ya bace a cikin uyun a balar da kenan Eh, da isnadinsa daga imam da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce ma amirul ya ali karamatul mu'mini ala Allah annahu lam yajma' li ajlihi waqtan hatta yahimma bi biba'iqatin fa idza hamma ikatin abadahu ilayhi wato ya ali karamin mumini ga Allah wato karamcin da Allah ya mu mumini shine ba bai ajiye lokaci ga ajalin shi ba lam yaj'alahu lam yaj'al li ajlihi waqtan bai ajiye bai ajiye lokaci ga ajalin shi ba to karaman Allah ga mumini bai ajiye lokacin daukar ransa hatta yahimmu bi ba'ika har ya yayi azama zai yi sharri fa idza hamma bi ba'iqa in yayin ya aikata sharri qabadahu ilayhi sai dauki ran to karamun da Allah ya mu'mini ke indai ba yana ne yana aikin kirki yana aikin kirki mu ajarin shi an an yarwata ran da niyyar zai wani sharri ko sai a dauki ran kaga kaga idan mumini yana iya zaɓen lokacin da mutum ke ko ya zo in yi niyyar sharri alwala a wannan babin dai ah, a cikin kafi daga abu ja'far alayhi salam wannan daga abi abdullahi na ji shi yana cewa ta'awwadu billahi min satawatin bil-layli wannan nahar sai mai ruwa ce qultu wa ma satawatullah ku nemi tsarin Allah daga kamun Allah a cikin masu addu'o'in Ramadan din a'udhu bika min satawatik satawatin la kamun Allah sai ce ku nemi tsarin Allah daga kamun sa dare da rana sai ce zan ce ce mishi me satawatin la inna ala ala akhadhu alal ma'asi kamu da zunubi ya kama ka da zunubin to ga sunan dai ruwaye da yawa dan a wannan babin insha Allah adar nikidar kaje insha Allah saboda kaga wa ma asabakum min musibatin ta yi daidai muka ce tana sauka akan azzalumai ne azzalumai ko addadin mai aikata laifi ba ji to ya muka iya ruwa ne ake sai a ainihin a kasa kunni sosai sosai sai a ji dan kaɗan babu babu abin da anan kuna ba a ji ko saboda ainihin kila nan ana ganin ba sa dukoki a nan ba amma can baya suna ji ko kila su ji saboda su kusa dukoki na cewa ne wato ma asabakum min musibatin yi daidai mu ce ainihin ana magana da wanda suka zalunci kansu ne ciki ko har da wanda suka yi zunubi zunubin nan ko koda koda ko ne ko ba wanda ya aikata ya zalunci kansa ne ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الرياح فيذرن رواكد على ظهري إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور daga cikin ayoyin Allah wato can ba ya ce wa min ayatihi harku samawati wal arda wa ma basa ma min to kuma daga cikin ayoyinsa hadda aljawari fil bahri magudana a ruwa magudana a ruwa magudana a ruwa jiraga jirage da suke tafiya akan doron ruwa suna cikin ayoyin Allah jawarifin bahar kal a alam su masu gudana a doron ruwa din nan zaka gan su kal alam kamar tsaunuka kamar da a doron ƙasa akwai tsaunuka manya-manyan duwatsu wanda daga nesa in kana tafiya a zaka hango zaka hango tsauni daga nesa kana ganin tsauni din haka tsaunuka za ka gansu akan doron ƙasa to hakan ma in kana kan ruwa za ka hango manya-manyan jiragen ruwa suna tafiya a kan ruwa kamar su tsaunuka a kan ruwa ɗin wai nan ayoyi ne na Allah in ya sha yuskinin riyaha fa ya zallalna kida ala zahari in Allah ya ga dama yana iya natsar da isaka sai su nan jawari in nan filbari fa ya zallalna kida su zama sun tsaya tak ba su motsi ala bahari akan a doron ruwa din a doron bahar din inna fi zalika la'atun li kulli sabarin shukura cikin wannan akwai ayoyi ga dukkan mumini ma'ana mai dauriya da shukura wato su wa'annan jirage da suke tafiya akan doron ruwa to iska ke buga su suke tafiya akan ruwa to in Allah ta'ala ya ga dama sai ya riƙe iska din in ya riƙe iska din shikenan jirgin zai laita zai laita wani abin mamaki da irin tafiyan jirage sakamakon horawan iska shine su su mutane suna da a ransu suna son inda ga inda su rufa sai su sa nan filafilai din nan wa'ansu luka su sako shi jiragen jiragen ruwa irin na da har yanzu ma ana amfani da su a sura har yanzu har yanzu da kan nan a zamanin da namu za ka yi kazo turare suna amfani da wa'annan jiragen wanda suke in za a tashi tafiya sai a saki labuloli manya-manya kamar labulorin da muka yi wa'annan haimomin da su sai a yi su daga sama zuwa kafa a sako su aka sako su iska ta rikawa bib bib bib bib bib to bugawan labulolin da yake da karfi shi zai rika ingiza jirgi din wani abin al'ajabi shine masu fito suna nufan nan da nan amma kuma duk iska take bugawa amma suka yi kale suka gila da juna duk iska take bugawa amma kowa da inda zashi ka san wannan zai bada al'ajabi ko kaga ce me ake haka nan ne ya za a yi iska idan iska take buga jirgi dole ya zama jirgin ya rika tafiya ta eh, akasin da rashin inda iska yake bugawa in iska ta fito daga gabas ne tana yamma kaga za ta tura jirgi yamma ke ko ba zai ta tura shi gabas in kuma iska ta fito daga arewa ne tana kudu za ta tura jirgi kudu kenan ba zai ta tura shi arewa ba haka ba to amma al'amarin ba haka bane su matafiya suna rufan gabas da yamma da arewa duk kuma iska ke zuwa su har ma su da juna har su daga ma juna hannu wannan yana mai duk kowanne ya dogara da hurawan iska da bin su in ka ce mana zamanin da har yanzu yanzu dai dan adam yana yin eh, jirgi mai inji wanda yake sa masa mai amma na da can ba su da inji mai mai suna amfani da iska ne kawai amma iskar ke tafiya da da mutane har ma yanzu jirgi ne ne yanzu kuma akwai wasu jiragen wanda suke tafiya a a doron iska ba doron ruwa ba shi kuma a doron iska su kuma su ma sun dogara da iska din kusan iska ya ka ɗauki jirgi nan da nan wannan wannan wani wani ɗalibi shekarun baya yana karatun koyon tuɗin jirgin sama a nan makarantar koyon yake ban labarin wasu wasu su sun ɗan tashi suna ganin suna shawagi kusa da zare ne sai suka ga ba su gane fa inda suke ba sai suka ga wani filin jirgi sai suka sauka to sai suka suna ci musu suna musu magana sai suka ga suna musu french ashe kamaru suka ji to idan yace an tana ɗaurawa daidai wani lokaci iska ya tafi jirgi sai tafiyan milamale bai sani kaga shi ma ainihin yana tafiya ne akan iska in Allah ya rike iskan ba zai tafiya ba ko kuma yin iskan ya ɗauki sai ya tafi da shi wani wuri so suka musu ingilishi suka musu french daga baya da aka gano suka ga dai ne ashe ba najeriya suka suka ce to a yi haƙuri su ɗalibai ne suna koyon tuki wasu ka kawo kuma kama kama sun dawa ne. amma cikin gajeren lokaci iska sai ta kai su to kaga wannan wannan ayoyi ne na Allah ne in Allah ya ga dama ya rike iska cak to ba shi kenan komai zai tsaya da jirgin ruwa da jirgin sama to ka san idan jirgin ruwa idan aka rike iska ya tsaya cak fa da rawa kida a zazare za tsaya kyam akan jirgin akan ruwan kai to idan na sama ne fa ya zai tsaya ne a kan iska na rike iska sai dai rufe yake yaman eh in na ruwa zai tsaya kan ruwa in ma bai nutse ba shi ma to kaga dai aya ce ta Allah ta'ala wanda mutum in mutum wani abin mamaki sai ga mutane suna kallon wa'annan ayoyin kawai amma sai in ka tunda masu karanta wani aka ce musu to ya ake aiki sai sai ce maka waya ga dama abin yake sai ka ce to ya aka yi kanuni wace ce ai kanuni ne dama zaune ne sai ce kai ji mutum waye ne sai ce maka haka dai ɗabi'a ne wonderful nature haka ta yi ga shi ne haka ne amma wannan ba hankali a ciki a ce abin hankali kuma abin da bai da hankali yake ita nature tana da hankali ne har ta tsara wannan abin ya zama tana da ka'ida wanda yake zaunan ne wanda yake bin doka baya canzawa Manya nan yana cewa idan idan jirgin ruwa dan adam ne ya rakkaba ta wato ya sassaka katako ya rada ya rada to gudananta kan ruwa aikin Allah ne eh, eh, domin baya ga wannan kaga ai ta dogara da abubuwa biyu wanda shi kun ba dan adam ba ko eh, jirgi jirgi nan ya dogara akan ruwa da iska ruwa da iska na karkashin control din wane yake wane yayi su waye samar da su ake control din to yinan yi ma yake cewa hadda hadda ma mota yawa hadda mota ma da jirgin ƙasa mai aiki da lantarki yanzu duk ainihin wato kaman abin da ce eh, yayewa ne dan adam yayi wato gano in su kanunoni yayi iktishafi discovery ya ga kasan discovery shine iktishafi ya ga ya yayi ne kamar a ce akwai akwai ma'adini a ƙarƙashin ƙasa kamar a ƙarƙashin ƙasa akwai gold ko akwai fetur ko akwai kuza ko wani abin nan sai mutum ya tona sai ya tono shi ya yi kuza kenan ko ya yi mai yau dama akwai shi ya gano akwai shi to haka shi ma eh, wa'yan abubuwan kanonai din yayewa yake yana ganowa ne a bisa gaske don ma Allah ya yi ganowa yake da wannan ne ya gano kanonin sarrafa jirgi a kan ruwa amma ya gano ne ya gano kuma kanonin motsa mota da jirgin ƙasa ƙanuni ne ya gano ya gano ƙanuni kamar da ya fara gano jirgin ƙasa an ce wai ɗan makaranta ne ya je hutu mamansa tana dafa abinci sai ga tsakatsakan tukunyan yana ɗaga murtu. yana ya ce ayin dai ƙarfin tururi zai rika ɗaga tukunya haka zai iya ko za a iya haɗa mashi da gare gare ya ja mutum sai fara zane har har haɗa har aka sa tukunya ana zuba kwal ana buru yana yana fisgar jirgin kama kama har ya zama jirgin yanzu yanzu gashi an yi jirgi mai ake da lantarki wanda yake gudun su ɗaya da jirgin sama ko da ke bai zo nan ba amma ya isa ya zo nan da ba don muna da manya-manyan mutane eh, manya-manyan mutanen mu sun hana wanda ka ba mun kai mu kidarin mai wannan wanda yake zuwa zuwa Lagos da kawo jirgin sama da kawo mota duk da kawo jirgin kasa duk daya duk a awa daya kai to wannan muna ce mashi iktishaf iktishaf shine yaye abu ganowa ganowa ba halitta bane in ka gano wani kanuni da yake sa in an yi ka da kaza da kaza zai zama kaza to wane ne mahalicin kanuni? Allah ta'ala ne saboda ka kai in ka gano in an haɗa kaza da zai yi kaza to ba kai ba kai ne yi ta saboda zama kanunin wani ne to inda yake cewa inna fi zalika da likulli sabbarin shakur wannan shi ma nuna ainihin kaga sabbarin shakur sabr da shukur sifofi ne na mumine nan yana cewa ya ce likulli sabarin shakur likulli man wakala himmatahu wa habisa nafsahu ala nazar fi ayatin layi wa tafakkuri fi ara'ihi aw da kulli mu'minin kamilin iman ya ce ma'anar kulli sabarin shakur shine duk wanda ya wakala himmansa sosai ya kuma kare kansa akan nazari wato ya sa ransa yana nazari bisa ayoyin Allah yana tunani dangane da waɗannan ayoyi na Allah to shi shi aya ne gare shi da ce fa innal imana nisfani nisfun sabr wa nisfun shukur eh. domin eh, imani rabi biyu ne rabi dauriya rabi shukura kama wuri da fil hadis wannan yazo a hadisin annabi cewa eh, al-imanu lahu nisfani al-imanu nisfani nisfun sabrun wa nisfun shukur shi yasa yace da kullu sabarin shaku, kaga ga mumini ke domin al'adar mumini mumini yana da wa'annan abubuwa sabr da shukur saboda haka sai aka ce wannan aya ne ga kulli sabarin shakur waye sabarin shakur mumin wanda ya hada wa'annan mafi guda ko ba lura ba to kaga mumini ne yake ganin aya an abin mamaki malam dangane da masu nazari wanda suke ba mumini ba su daukan aya sai kaga suna bayani malam kamar wani abu ne kawai gashi nan ko yau na riga wani bayani da ya bani al'ajabi dangane da eh, yadda dan adam ya gano banda kasar da muke zaune akwai wasu manya-manyan kasashe ba kasa in ce ƙasa kira ce kamar nigeria ba ƙasa ne doron kasa in ce duniya ba wasu zai gane al'ar kurratul arabiya bannan wanda muke zaune wannan dunkule ne wanda ƙasa take akwai ruwa ya fi yawa sannan da tsibiri to ya gano wasu shi wani wani sai yana ba ya ce wai ya sa musu suna sufa'al domin wasu sun ninka wannan girman ƙasan da muke zaune sau biyar to sun gano yanzu sun gano irinsu guda takwas kuma suna nazarin abin shi to ɗaya daga cikinsu zalla ruwa ne ba ƙasa zallan shi ruwa ne kakaf a suka nuna hoton shi yadda ga ruwa sosai kuma kace saman shi kuma lalle kaman saman duniya ne da giragizai da sauransu kuma lalle ana ruwa amma ba ba ƙasa sam amma ya nunka wannan ƙasan da muke zaune sau biyar wani ya nunka ƙasan da muke zaune sau takwas to amma ko su sa ta bayanin wani abu su, ban al'ajabi amma kuma da yake ka abin da ba sabarin shakur ba ne kawai sai ce nature has wonderful ta yi abin ta ita ɗabi'a ta yi daban ma ban al'ajabi ta tsara abin kuma ƙarƙashin ruwan suka ce ba ƙasa ruwan ne zalla gashi kurra kuma sosai shayayi amma zalla ruwa ne amma can ƙarƙashin ruwan shi ruwan ya yi komin wani abu kamar kamar ƙanƙara amma duk ruwan sama da ruwa wanda yake eh, abin nan wannan eh, liquid mai mai mai gudana ƙasa kuma akwai da karami amma dai duk ruwa ne batla ruwa ne wai su fa'a an gano suna da yau kamar guda takwas ɗan adam ya gano su to wannan wannan idan abubuwan ajaib irin wa'annan mutum ya gani idan mai imani ne sai ya ƙara mashi imani ce ka kaga yanzu inda mun da mun muke zan dan dan kilme a cikin kawaki da ke da gasu nan da rijiga yanzu muna iya ganin kaukabin rana muna ganin shi ko da ganin dan adam zai iya ganin shi babban to amma akwai kawaki kuma manya manya a wanda suka fi wannan kasar da muke zaune to la Allah dan adam wata rana ya gano akwai wasu halittun ma ba shi ba wanda suka fi shi kan gado wallahi alam amma dai yanzu yanzu dan adam dan ilimin ta ga dan dan ilimi kaga irin wannan ya kamata irin wannan ilimin ya kara mu mutum imani inna fi dhalika la'ayatan li kulli sabarin shakur ma'ana sabarin shakur li kulli mu'min la'anna as wa shukr min da'abil mu'min to aw yubiquhunna bima kasabu wa yafu an kathir ko ya halaka su bisa aikin da suka yi kasa idan suka hau kan ruwa zo suka hau kan ruwa jirgin ruwa ke suna tafiya a jirgin ruwa din iska ke kada jirgin ya kai su inda suke da bukata to in Allah ya ga dama zai iya rike su sai tsayakken ba su iya gaba ba su iya ba amma cikin sa yana tura iska din iska ta tura ta kai su inda suke so to ko kuma ya kama su da laifin da suka yi suna ba yanzu sun zaba ma Allah akan tudu ba to yanzu gashi sun zo kan ruwa yanzu in abin ya kama su ne fa Mai ka gani kenan me zai faru da jirgin kaga sai nutsewa ke to amma yana yafe da yawa wato san dan adam lokaci idan yana cikin wani hali ya fi jin tsoro idan yana jirgin sama ko yana jirgin ruwa yana yana jin tsoro in ya hau in ya hau jirgin sama ya ji yana dan kadawa sai ka ga ya shiga tasbihi ya fara firgita duk ya shiga wani hali eh. na ana ba labarin wani wani basarake cikin sarakunan kasar nan ya hau jirgin sama to sai wani ya lura da shi duk a firgice yake ya ce ya zaɓe na ga dukkan a tsoro shi kai ke ya ba jin tsoro ba an ɗebe man ƙafafu <laughs> shi bai je yana tafi ƙasa ba ina kuma ina ji dahir wato ainihin ƙafa ka bai tafi ƙasa ba ina fa ina ai sai tsoro ba ka san da ake jigi ba an ga ɗebe man ƙafafu <laughs> to kaga wato da yana doron ƙasa ya fi ji tsaf amma in ya ga ya hausa man nan malam yana jin tsoron komai na iya faruwa to na'am inda amma dai yana da hankali ko a ina Allah yana cin masa amma tambaya ita ce to yanzu idan tun da ka yanzu gashi ka saba ma Allah yanzu ga so gashi ka zo sama in ya kama kama in ya kama ka kaga zai a hankalar da kai kenan shi kenan an gama ko da yake ko a ƙasan ma duk ɗaya ne nan ƙasan ma ba ka tsira ba ne kai dai da ne in ya ji ya ga ƙasa zai ce to yanzu na ji daɗi amma dai duk ya kamata ya ji tsoron Allah kowane hali yake to in Allah ta'ala ya kama su ba ya za su yi wai alamul ladina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis masu jayayya da ayoyin mu sun sani sarai ba su da makubuta Eh, daga azaban mu kenan sun san cewa ko a yana tudu suke ko ruwa in Allah ta'ala ya so kama su zai iya kama su sun sani sarai amma dai kuma duk da haka nan dai suna jayayya eh, wannan ayoyin Allah ga sunan birjik insha Allah ne ta son in mana wa'ansu yan bayanai amma kuma dai karatuttukan mu ya hana za mu dan tsaya nan sai in ɗanyo wa'ansu yan bayanai ɗin haka dangane da lokacin da muke a ciki don mukan lokacin muka ɗan tunatar da juna dangane da abubuwan da kan faru a daidai lokacin da suka faru a ɗaya ga watan ramadan akwai abubuwan tunawa da yawan gaske wanda yake mun tsallake saboda ganin abin karatunmu na jiya da na shekaran jiya ya ɗan ɗauke mana lokaci amma ko wannan ma dai ɗan kaɗan zan ambata akwai daga ciki akwai hujjojin da ubay bin ka'ab ya kafa wanda bara na karanto mana wannan farkon ramadan ne ba in zan iya karantawa yan mintoci kamar biyar haka insha Allah wannan wannan kuma ya kasance ranar juma'a ne ya zama ɗaya ga watan ramadan sai shi Ubai bin ka'ab radiyallahu anhu ya miƙe yana huɗuba ga al'umman muminai bayan rasuwan annabi yana cewa ya ma'ashar ya ma'ashiral muhajirina alladhina taba'u mardatillahi wa sanallahu alaihim fil qur'an ya ku jama'an muhajiri waɗanda Allah ta'ala wanda suka bi mai yardan Allah kuma Allah ya bi su alqur'ani wa ya ma'ashirul ansar alladhina alladhina tabawwa'u dar wal iman wa sanallahu Allah alaihim fil qur'an ya ku kuma jama'an ansar waɗanda ku kuma tabawwa'u dar wal iman ainihin su kuka karbi kuka saukar da manzon Allah da imani kuma Allah ya ambace ku ya yabe ku tabawu daru ila cikin alqur'ani alladina tabawu daru wal iman kuma Allah ya yabe ku alqur'ani cikin alqur'ani kana saitum aw amnasitum in ji shi ubai yanzu kun kun ga daman ku manta ne ko kun manta ne kasa akwai bambanci tanasa da nasiya nasiya ya manta kinan tanasa ko yayi pretending ke bai manta ba amma sai ya nuna ya manta to kun manta ne ko kun ga daman ku manta ne wato kun yi da'awan mantuwa ke am khudhiltum am ajastum ko an tabar da ku ne ko kun gaza ne alastum ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi fi fina maqaman aqama fihi aliya ba ku san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya miki a cikin mu ba a wani matsayi kuma ya tsaye da ali fa qala mun kuntu maulahu fa hadha maulahu yani aliyan wa man kuntu nabiyahu fa hadha ami fa hadha amiruhu ashe bai ce kuma yace wannan na maula gare shi wannan ma maulansa ne wato shugaba ke yana nufin ali kuma wanda na zama ni annabinsa ne to eh, ali kuma eh, jagoransa ne sarkinsa shugabansa alastum ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi qala ya ali anta minni bi manzilati haruna min musa ashe ba ku sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce ya ce ya ali kai a gare ni a matsayin harun ne ga musa ba a tuka wajibatun ala man ba'di qafa'ati fi hayati biyayya gare ka wajiba ce akan wanda zai biyo bayana bayana kai wajibatun alaman ba'di ga wanda zai biyo bayana wajib kamar da'anka ne kamar da'ata ne kai a rayuwata wato da'anka bayan bayana kamar ɗa a gari ne ina dare innahu illa annahu la nabiyya ba'di sai dai babu annabi bayana alastum ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi qala usikum bi ahli baiti khaira ba ku sani ba cewa manzo Allah ya ce ina muku wasiya da iyalan gidana da alkhairi faqaddimuhum wa la tataqaddamuhum ku gabatar da su kar ku gabace su wato kar ku wuce su ku bi su ne wa amiruhum wa la tata'ammaru alaihim duk fadin annabi ku shugabantar da su karka shugabanci su alastum ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi qala ahadu baiti manarul huda wa daluna ala Allah ba ku san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce iyalan gidana su ne Uh, manar ɗin haske manar na siriya manar shine kamar hasumiya da akan ya sa haske domin jirage su hango su gano tasha ga ba su je to su ne ka ainihin alamomin hasumoyin shirya kuma su ne masu shirya ta rawaya zuwa ga Allah alastum ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi qala li ali anta al-hadi liman dal ba ku sani ba ku ashe ba ku sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce ma ali antal hadi liman dhalla wato kai ne mai shirya ga wanda ya bace alastum ta'lamuna anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi qala aliyun muhib li sunnati wa muallimu ummati wal qa'imu bi hujjati wa khairu man man ah, akhlifu min ba'di wa sayyidu ahli baiti ahabbu an-nas ilai ta'atuhu ka ta'ati ala ummati ashe ba ku san annabi ya faɗi wannan ba ya ce aliyun muhiyyun li sunnati ali ali mai raya sunna ta ne wa muallimun ummati shine mai ilmantar da al'umma malamin al'umma wal qa'imu bi hujjati mai tsayawa da hujjata wa khairu man ukhlifu min ba'di mafificin wanda zan bari bayana wa sayyidu ahlu baiti shugaban yan gidana wa habbun nas ilayya wanda nafi so a cikin duk mutane ba'atuhu qata'ati ala ummati bin sa biyayya gare shi kaman biyayya gare ni ne akan al'ummata alastum ta'lamuna annahu lam yuwalli ala aliyin ahadan minku ba ku sani ba cewa bai taba shugabantar da wani akan ali ba daga cikin ku ko wannan ko sun san da wannan tunda ali yake tunda annabi yake bai taba kawwana jama'a ya sa wani shugaba ali yana cikin mabiya ba bai taba yin wannan ba alhali kuwa suwana da wani an sa ma zaid bin harisa shugabansu an sha shugabantar da har yara eh mana wannan sanannen abu ne wannan wannan wannan ba ba shi ake faɗin wannan ba ko sunna suna faɗin wannan sun san da wannan bai taɓa shugabantar da wani akan ali ba duk wani gungun da ya haɗa inda da ali a ciki shine shugabansu wa wallahu fi kulli gaibatihi alaikum kuma ya dora shi ya shugabantar da shi a lokacin da a nan akan ku alastum ta'lamuna annahu kana manzilakuma fi asfari mahima wahida ba ku sani cewa masaukan su su biyun nan annabi da ali a lokacin da suke tafiya wuri idan suke sauka ba wa wa arhalihima wa amruhuma wahid da tashin su da saukan su duk ɗaya eh? murtahin warta halihi ma to tashin su warta halihi ma wa amruhu ma wahid alastum ta'lamuna annahu qala idza gibtu fa halaftu fikum aliyan fa faqad halaftu fikum rajulan kanafsi ashe ba ku san annabi ya faɗi wannan ba yace idza gibtu in ba ni na fa halaftu fikum aliyan na halitta muku da ali fa faqad halaftu fikum rajulan kanafsi na halittar muku da mutum kamar ni kamar kai alastum ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi qabla mauti qad jama'ana fi baiti ibnatihi fatima salawatullahi alaiha fa qala lana inna allaha auha ila musa ibn musa ibn imrana an ittakhid an ittakhid ahan min ahlika faj'alhu nabiyya fa'alhu nabiyya ashe ba ku sani cewa ba manzo Allah sallallahu alaihi ya tara mu a gidan yarsa Fatima kuma ya ce mana Allah ta'ala ya yi wahayi ya zuwa Musa ɗan Imran alaihi salam ya ce riƙi ɗan uwa daga iyalan gidanka zan sa shi ya zama annabi waj'al ahlahu laka wa uh, wulda kuma in sa eh, iyalanka ya gare shi wa udhhiruhum min al-afat in kuma tsarkake su daga cututtuka afat ba lalle cuta ba don miyagun abubuwa wa khallisuhum min ar rayb in tsarkake su daga shakku raib maharola yana iya wuce shakka yana iya zama ainihin duk wani laifi fadda hada haruna fadda hada musa haruna aka sai musa ya rike harun a matsayin doya to dan uwa wa walladahu matan libani isra'il shi min ba'dihi ya zama ta hanyar aron ne aka sami limamai na bani isra'ila bayan musa ya hillu lakum fi masajirihim ma ya hillu li musa abin da ya halatta musu a masallatansu wanda ya halatta abin da ya halatta ma musa shi halatta abin da ko mu ce abin da ya zama ya hau kan musa a lokacin da yake dai, shi ya kan wa'annan a'imma din yayan haro wa inna laha auha ilai an ittakhid aliyan aka sai manzo Allah ce to ni kuma Allah ya min wa'ayi ya ce riki Ali a matsayin dan uwanka ka Musa ta haba Haruna aka kamar yadda Musa ya riki Haruna a matsayin uwa wata haba waladahu walada kuma ya zaɓi ‘ya'yansa su zama su ne ‘ya'yanka faƙad tahartuhum kama tahartu walad harun kuma na tsarkake su kamar yadda na tsarkake ‘ya'yan harun illa anni hatamtu bikan nabiyyin sai dai in ji Allah ta'ala shi na ina ina na cika annabawa da kai kai ne na ƙarshe fala nabiyya ba'daka ba annabi bayan ka fa humul a'immatul hadiya su yayan alikina su ne limamai masu shiryarwa wannan manzala ya tara ya tara su da cikin ansar da muhajirin a gidan Fatima ya gaya musu haka bambanci tsakanin harun da ali shi harun annabi ne amma muhammadu sallallahu alaihi wa bayan shi ba wani annabi abu ma tufsirun in ji ubay bin kab ana na wuce mintocin da nace zan muku ai ko in bari ne afa ma tufsirun ba ku gani ne afa ma tabqahun ba ku fahimta ne afa ma tasba'un ba ku ji ne durbat alaikum shubhat abubuwa sun kirkita muku ne fakana sun kirkita muku kenan ba tambaya ke fakana mithlukum kama rajulun fi safar fa asabahu atshun shadidun hatta khashiya an ya halka sai zan mu misalin ku to barin karanto ba tare na fassara ba ban fassaro kai ba tare na karanta ya zama misalin ku kamar misalin mutumin da yake tafiya ne kishiye mai tsanani ya same shi ya ji tsoron zai mutu sai ya gamu da wani mutum wanda ya shirya da shi wanda zai shirya da shi ya zuwa hanyar da zai sami ruwa sai ya ce mishi a ka akwai idanun ruwa guda biyu ɗaya mai gishiri ɗaya kuma mai garɗi idan ka je ka sha mai gishirin za ka ɓace in ka sha mai garɗin za ka shirya ka kuma ƙoshi da ruwa ɗin ke kashe kishi to shi ce wannan shi ne kamar misalin ku ko wannan al'umma yace wato kamar ku ne gashi an nuna muku ruwa mai gardi ga mai ga mai gishiri ce kuka za an gishirin ke. Allah manzo Allah ya kafa muku alami wanda zai halatta muku halal ya haranta muku haram da in da kun bi shi da ba ku sassaba ba da kuma ba ku juya mu juna baya ba da kun ba ku yaki juna ba da kuma sunku ba su yi bara'a ga wasu ba fa wallahi in ji ubai bin kam. bayan shi bayan kukan wallahi bayan shi za ku a kan hukumce hukumcen ku kuma wallahi bayan shi za ku warware alkawarin manzo Allah kuma wallahi za ku ba dangane da itira yayi zuran gidan annabi in an tambayi wannan dangane da abin da bai sani ba ya ba da fatawa da ra'ayinsa wato ainihin kun yi tijara da tijaran da ba za ku yi riba ba kuma littafi yaƙi sai ya yi magana dangane da ku don Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ula'ika lahum azabun azi. sannan kuma ya gaya mana lalle za mu sassaba mu ya ce wala ya zalo na mukhtalifina illa man rahima rabbuk wala zalika ala qaw ay lir rahmati kuma yana nufin umma ali muhammad sallallahu alaihi to kuma naji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa ya ali anta washiyatuka ala alfitrati wan nasi min habura kai da magoya banka suna kan fitra kuma sauran mutane sun yi bara'a fa halla qabiltum min nabiyikum mai tsaba su karba daga annabin ku banji ubay bin ka'ab ke kaifa wa huwa yukhbirukum bin bintikasatikum an wasiyati alhaga ba ko zawa ku yana Allah ya ga muku za ku ki wasiyan wa kuma za ku kibin bin wasiyinsa wa aminihi wa wazirihi wa akhihi walihi dunakum ajma'in to lallai magana na da tsawo gaskiya ba in na ci gaba za mu sha ruwa saboda haka kila cikon magana na ɗauka minti biyar ya ishe ni amma na gana ya rabi kuma lokaci ya kuli wa ala muhammadin wa Allah ka gane da mu abin da muke karantawa ka shirye da mu da shirin da ke ciki ka ba mu ikon aikata ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله